A yayin ziyarar da mataimakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai da ba da agajin gaugawa Mark Lowcock ya kai a sansanin Ngagam da ke a tazarar kilomita 40 a gabacin Difa a ƙarshen mako, 'yan gudun hijirar suka nuna kosawa da mawuyacin halin da suke ciki. Malama Zara Mustapha ta garin Malam Fatori mai shekaru 38 da haihuwa da 'ya'ya bakwai ta gaya wa abokin aikinmu na sashen Faransanci Abdulrazak Idrisa cewa abincin da za su ci ya zama shidali a yau. ga zaman kashe wando da ke damun su. Matsalan yanzu gashi da yara mu mun zauna ba mu da abinci sosai, ba mu da riga mai kyau a yaran mu da mu musa, kuma ba mu da abin shana'a da mu yi mu samu a ciki, mu sha mu ci. Ga matsalolin inwa da yaran mu ba wajen da mu je mu nemo, ba mu da kasuwa. ba mu da wani shana'an da za mu yi mu samu a ciki. Shekaru biyu kenan da malama Fanta Ari yar shekaru hamsin da biyar da haihuwa ta gudo daga garin Barwa tare da 'ya'yanta hudu da jikoki shida a sakamakon tashin hankalin Boko Haram. A cewar ta, zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a sansanin Ngagam ya sa wani zubin dole suke kwana a daji. Halin da ake ciki a yau ba abincin da za su ci ga fama da rashin lahiya. ba kuma kuɗin sayan magani. Duno ta yende yo kam dondi dunon je raki do tari mara da yani awo dono awo gonum di tari da di da ma ba. Yanzu dai damuwar 'yan gudun hijira shine a mayar da su garuruwan su na asali in ji su. Abin Allah ya yi mana sauki kawai a da mu garin mu shine muke so abu. In mun samu garin mu duk yafi yayi abin da muna so. To mun san abin da za mu yi mu samu a garinmu mu din. kafin mun fita wannan duka gashi nan ba mu da komai ba mu da sana'a komai kuma. Bayan da ya tantauna da 'yan gudun hijira mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Mark Lowcock ya ɗauki alkawalin isar da saƙo da zaran ya koma ofis. ta yadda za a gaggauta aike musu da tallafin da ya dace. So I want to tell the story of these people and I say to everybody who's watching this If you are not moved by this, you need to come and listen to these people and hear their story too. Garuruwa sama da ɗari biyu da ke gabar kogin Komadugu rikicin Boko Haram ya tilastawa mazaunan su ficewa ba shiri abinda ya raba su da ayyukan kamun kifi da noman da suka dogara a kansu. saboda haka ya zama wajibi a samarwa matasan wannan yanki aikin yi ta yadda za a kare su daga tarkon 'yan ta'adda in ji ministan ayyukan jin kai na Nijar Alhashi Lawan Magaji. des exactions de Boko Haram, parfois c'est même les enfants du village qui viennent pour faire des exactions sur leurs propres parents. Bayan yankin Gifa tawagar ta jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin jagorancin mataimakin magatakarda Mark lokok ta nufi Najeriya a jiya Litinin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.